wasiƙa daga fadar shugaban najeriya muhammadu buhari da ta buƙaci majalisar dattawan ta sake duba wanke muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci afcc ibrahim mago don zama cikakken shugaban hukumar ya kawo ƙarshen hasashen wasu sunaye da ake ganin za su maye gurbin mago majalisar da a ƙarshen shekarar bara kafin tafiya hutu ta sanar da kin amincewa da wanke magu da rahoto daga hukumar tsaro ta farin kaya dss da ya ce magun ya yi zarmiya ta hanyar kama masa hayar gida kan miliyan ashirin duk shekara da kuɗin cin hanci wannan lamarin da ya kawo takaddama inda har majalisar ta sake mayarwa fadar shugaban ƙasa takardar don nema a sake turo sunan wani da za a wanke don hawa kan wannan kujera mai muhimmanci. There is a need to maintain the current momentum and capacity of the scc. E since May 29, 2015. Shugaban Majalisar ta Bukola Saraki ya gabatar da wasikar da shugaba Buhari ke son wanzuwar aikin EFCC tun fara aikin gwamnatin sa ranar 29 ga Mayu shekara ta 2015. Hakanan in mara baya ga magune ya sanya tsige sanata Ali Indume daga shugaban masu rinjaya na Majalisar Dattawa dan ya nuna sun mai da sunan magune kuma fadar shugaban kasa na da hurumin sake dawo da shi kazalika ba ma suka yi ba lamuran sun sake sauya salo. Ga ma abin da Indume ke cewa. Kaga inda matsalan ya taso ba abin da zamu aje ba kuma ba abin da zamu aiki da shi ba to shi yasa muka ce to bari mu sake rubuta a shugaban kasa amma dai mai gaskiya ko kuma gaskiya dole ne zai prevailing wannan magana din dai maganan da aka saba yi mana mu yan siyasa ne ai Najeriya idan ma majalisar dattawa din ne reflection ne na jama'an da ta zabe mu magoya bayan shugaba buhari irin su ya ukaca na nanata da zuciya ɗin shugaban ya dawo da sunan mago da ya dace da tawon su mara masa baya kuma yana ganin masu hamayya da cin hanci ne ke yaya da cewa shugaban ba shi da kuzarin yakin ko kuma rai ya yi halinsa wanda ba daidai ba ne ba wannan maganganun da aka yi kai kage shugaban kasa fa guda bai kamata a ce wannan kage an mashi ba bai kamata a ce wannan dilikin kamnaki da bakkai kuma mu mun san wanda suke wannan abubuwa mutane ne wanda su shugaban kasa da mai girma janar buhari ya kawo na yaƙi da cin rashawa da kuma cewar lallai kai ɗan Najeriya ka san ɗan Najeriya ne kai dole ne kai gaskiya. Wannan abubuwa ne kawo ake ta ake haɗa baki da an su manya a ƙasar nan ana sharrace sharrance ana shugaban ƙasa. Sake turo sunan magun na nuna ba mamaki sashen zattarwar da majalisar dattawa sun samu fahimtar juna kan wanke magun. Magude na cikin jami'an farko na hukumar ta EFCC da suka san sirrin yadda take aiki. In ma mutum ya zargi dattawan da kin wanke magu, to sun yi hukunci ne da rahoton tsaro. Yanzu kuma ya nuna sashen zartawa ya kau da illar rahoton da hakan ya zama riba ga magu. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.